In za a tuna shugaban majalisar dattawa ya tsaya takarar fidda gwani ta shugaban ƙasar Najeriya amma bai samu nasara ba, inda hakan ya tayar da batun koma wasa kan kujerarsa ta majalisar dattawa. Hata shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu da ke mara baya ga amel Lawan ya gargaɗi macina da ya taka tsantsan kan kalaman da yake furtawa don sun saba da muradin jam'iyyar. sifa barawo baka iya kama shi ba shi ne kama ka. Masina ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman ya yawa saboda haka ji abin ce kenan ya tara mai sharhi kan lamuran yau da kullum bashir baba ya ce wannan wani sauyi ne saboda shi kadai ne a mazaɓarsa ko kuma shi kaɗai ne san zakin siyasa a wannan ba dalili ba ne ya tafi gida ya huta kawai dama komai ya farko yana da ƙarshe tun da aka fara zubin nan 1999 ahmed lawal ya yi majalisar wakilai daga baya je takarar shugabanci wato majalisar dattijai yake nan a gurin har yanzu har ke shugabantar ita wannan majalisa ta dattijai to siyasarsa ta kare Allah ya kawo karshen ta ya je ya kwanta ya huta ya bar waɗansu kuma su ai ba dole ba ne harkar nan ko waɗansu ma suna so su gwada nasu eh, basira a cikin wannan harka Suna na usainu muhammad isa kuma ni ne mai taimakawa halartaccen dan takara na jam'iyyar apc na sanata na Yuba ta arewa wato honorable bashir sharif macina gaskiya za mu ci gaba da gwagwarmaya a yanzu ma riga mun shigar da kara a babban kotu da take da maturu kuma mun shigar da wata kara a babban kotu da take nan abuja a dukansu kuma mun saka wa'annan kararrakin ne domin mu tabbatar an ba mu haƙƙinmu tunda mun shiga zaben fidda gwani kuma delegates sun fito sun zaɓi bashir macina kuma shine halittaccen ɗan takara har a gurin hukumar zaɓe domin sun bamu rahoto na abin da yake wajensu na zaɓe da aka yi na fidda gwani na yau ta arewa shi kuma masanin kimiyyar siyasa dr faruk bibi faruk ya nuna hakan ba bakon abu bane ga jam'iyyu amma ya yi karan tsaye ga tanadin demokuraɗiyya watakila apc ba su karanta wato dokar zaɓe sosai ba idan fa suka zo janye wannan mutumin fa ba wai rubutawa kawai za su ce sun janye shi ba sai sun ba da takardar da ya yarda cewa ya rubuta da kansa ya janye daga wannan zaben da dalilansa har ma za ta iya kaiwa sai ya kai wannan takardar da hannunsa to idan mutumin nan ya ce ba zai rubuta wannan takarda ba me makoma za a jira a ga inda jagororin apc za su bullo ma wannan sabuwar dambarwa da ke kawo musayan kalamai masu zafi sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya